mutum ya mai da hankalin shi a rayuwar shi na duniya duk inda zai aje kafarsa ya gane duk abin da zai ci abin da zai sha abin da zai faɗa abin da zai tunani a ciki inda zai je ina yawo ina ya wurin duk ya san dai ana tambaya kafa ana tambayanta taku inda ta tafi hannu kamu abin da ta kama ana tambaya ciki abin da ta ci al'aura ana tambayanta abinda ta aikata kunne abinda ta ji ido abinda ta kalla hanci abinda ta shaka duk waɗannan wato Allah ubangiji zai tambaye su a hankali duka zuciya duka ba abinda a cikin ɗan adam ba shaida ne a kansa ba waɗannan duk za a tambaye su kuma ba da shaida shi kansa mutum yana jin daɗi a ce yana da shaidu Za su ba za a kama shi sai da abinda akwai shaida a kansa saboda haka muhimmin abu mu riƙe wato amana mu tsaya